tawatur ba ma ahad ba tawatur duk wani malamin wanda ya karanta jirgin wata ya san dai tawatur ya san shaz ya san kuma ahad da saboda haka rasuwarsa allah jikansa shahid ne sai dai wa'insu in kaɗan wanda suke shirbi wanda suke in kaɗan wanda suka ce a ba shahidi ba ne amma su kuma ba su da dalilai amma dalili ya nuna cewa shi shahid ne da wabi na shari'ar musulunci ya nuna haka kai ba zai kai ku nisa ba hatta ɗaya daga cikin makiyan makiyan sunna da bakin ya ce ashe wannan bawan Allah wali ne to kaga ta da mara kenan Allah ya gafarta masa to a yanzu haka Dr. Sani Rijiyar Lemo shi ya karbe kujerar malam su suna ganin in sun kashe Jafar kamar sun kashe sunna to kaga Allah ya kawo da shi kuma ya tawalawansa a cikin firdaus jannatul firdaus kuma wannan zai biyo baya insha Allah kar su fasa kashewa mu kuma ba za a fasa sunan ba insha Allah wallahi ko mu mutu mu shiga shi mu samu shahada akan addini mu ko kuwa su bar mu ci gaba da addini. shi yasa su suna ganin kamar za su ci nasara ne wallahi wallahi mutuwar malam Jafar Kano da nan garin kai Najeriya da baki ɗaya akwai mutane da yawa sun fahimci addini a sanadiyarsa wa'yansu masu shirin su suna ganin kamar sun rage addini ne wallahi sai suka kara wa musulunci karfi mu da rashin da muka yi shi baya tare da mu amma wallahi yana cikin ni'ima Allah ya samu mu mu samu irin shahada na shi. me muke nema ba wannan mutum muke nema ba mutumin da yana sallah a ranar juma'a sallan asuba yana karanta suratul yusuf a raka'a na biyu to kaga insha Allah wannan shine muke tsammani insha Allah aha saboda haka mu yi wa ƴan uwan mu kyakkyawan fata Allah ya bamu Allah ya mu riko Allah ya taimake mu Allah ya ɗaukaka addinin musulunci Allah ya kawo wa ƙasar mu zaman lafiya Allah ya kiyaye malaman mu kullum abin da nake maimaitawa kenan ah, ba zai zama musulmi ya bude bakinsa ya ce za mu kashe malami ko malamin sunna wannan ba daidai ba ne kowace irin fahimta kake da shi ba daidai bane wannan fahimta ce gurguwar fahimta ko fahimta ce irin ta fahimtar kiristoci wanda yake ba addinin musulunci ba shi yake tankaban cewa a kashe malamai masu da'awa amma wanda yake lara ilaha illallah muhammadu rasulullah kuma yana da'awa masoyin sunnar ma'aikika ce kuma za ka shi zai za kashe wannan kuskure ne kuskure ne to saboda haka duk wani wanda yake da wannan tunanin maza maza ya cire shi kwakwalwarsa zaman a najeriya zama ce wadda yake ga musulmi ga kabari a cikin musulmi ga bidiyoyi ga ga shirkiya wannan su ne a gabanmu to saboda haka yan uwa duk inda yake sunna yake mu ga muna gurin wannan shi ne a takaicin takaitawa dangane da gabatar da malam zan ba neman yawa kamar jiya yadda muka sanar a handset na gaya muku handset abu ne wanda yake da muhimmanci amma akwai sharrinsa akwai alherinsa saboda haka ku yi kokari ku yi aiki da shi wajen alherinsa don Allah yan uwa ku kashe shi idan an gama karatu an yi sallah an kabar wajen ibadan ka sai ka kunna don Allah saboda haka mu girmamawa majalisin nan musamman muna cikin ɗakin Allah muna cikin majalisi saboda haka yan uwa musulmi mai amfani da wannan damar saboda haka za ga mutane su da dama za su ga wajen manya shugaban kasa ko gwamna ko wani babban mai matsayi an an jinsa ce a kashe hasad to ka don me mu ba za mu kashe ba kaga mun zo wurin ibada ko da malam bai gabatar da kalma ɗaya ba zuwan ka nan daga gwangene gomari duk inda ka zo wallahi Allah zai baka lada Allah zai baka lada to saboda haka yan uwa musulmi a lura da hasad sannan kuma ka kulle shi kasashe aljihu mai kyau ka adana su kamar shi ma wani bangare ne na kudi an hanta ko ko saboda haka kudi ke shi salamu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن جناح نهجهم واستنى بسنتهم إلى أن يلقى الله تعالى في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بكلم سليم وسلم تسليما كثيرا فيا هذه وجوه النيرة ويا أصحاب هذه وجوه النيرة أحييكم بتهية إسلامية مرحبا بكم بمركز علي بن أبي طالب الإسلامي مرحبا بكم بهذا المسجد الطيب المبارك أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan ku da zuwa a wannan masallaci mai albarka a ci gaba da isar da sako na musulunci a karkashin risala ta jami'ar madina almunawwara ta wajen 'ya'yanta da jikokinta da tattabakunninta ko an rasa ɗaya daga cikinsu fadilatul sheikh jafar mahmud adam to akwai ja'afarori da yawa suna nan suna tare da ku manhaji dai ne aka karantar da mu karantar da jama'a addini cikin zaman lafiya kokarin haɗa kan jama'a musulmai da ganarwa mutane addini a cikin hikima da ilimi wannan shine abin da jami'a ta gadar mana allah ya mata albarka kuma allah ya ba mu ikon isar da wannan sako da muke ta isarwa kullum yau da safen nan ban samu na yi sallar juma'a nan ba amma alhamdulillah wanda ya bada hutuba ce ni ne na bayar don kullum muna kokarin mu rayar da yara matasa mu ba su ilimi ko mun mutu ba ma nan to za a ce ai tamkar wancan bai tafi ba gashi nan yana nan haka muke kokari dama duniya ba gidan da ba bane amma kafin ka bar duniya duk wannan hazaka da ilimi da karantar wanda kake kai kokari ka tada wasu mutane a bayanka shine abin da da su malam da su mu duka haka muke ubangiji Allah ya taimake mu kan wannan alhamdulillah yau mun je mun bude masallacin juma'a a kauyen bama wanda ake ce iza tsakanin bama da wannan kauyen akwai kilomitoci kamar kusan 20 haka ne a kan karkara ne amma in ka je ka shiga jama'a da suka taru a masallacin ya ka taron cikin masallacin nan wajen so biyar wallahi gurin in ka je sha'awa addinin musulunci wallahi za ta sake wato sa maka ainihin kuzari da kwazo na himma na ka tashi ka gabatar da wani abu addinin musulunci kuma juma'a su wannan ita ce juma farko kuma sai da aka bi irin hanyoyi da muke bi daga lawanin gurin bulaman gurin lawanin gurin hakimin gurin mai girma shehun ba ma sai da ya ba da izini ya rattaba hannu ya yarda da jagorancin da shugabancinsa na je na bude wannan juma'a na mika wa limami da zaman lafiya da haɗin kai da komi ana addu'a ana murna aka fita aka bar garin kuma irin wa'annan shugabannin mu kullum muna cewa ya musu addu'a musamman kamar marigayi shehun borno allah gafarta masa irin jimoyoyi da muka bude a wannan tsari a sa ya kai juma'a guda talatin kowanne ba wanda ya taka mana birki sai dai tambaya ne suke tsakanin akwai wasu masallatai ne a kusa ko babu wannan kuma ko musulunci bai yadda ba masallaci kusa da wannan masallaci aka bude makarifon da lasika wancan ma haka wanne za a saurara ko musulunci bai yarda haka ba to duk irin sharuɗa da ka'idoji da suke bayarwa na a ga an tabbatar da abin da haɗin kai da yadda jama'a za su samu ci gaba to wannan shi sa shehu kullum shi ma in mun tuna shi muna masa addu'a Allah ya gafarta masa kuma wannan sabon shehu alhaji abubakar ibn umar elkanimi shi ma muna fata Allah ya masa jagoranci ya samu ci gaba da zaman lafiya da security a wannan zamaninsa wannan shine farin karantarwa na musulunci da muka zo da shi daga jami'ar madina ba wai ka kyamaci jama'a ka kauratar da su ko kuma ka kafirtar da su ka nisance su ba mumini din da yake hakuri da jama'a yake daukan hakuri akan abin da yake gani ya gyara musu ya fi akan mumini da yake guje musu ya gefe da su ya je yana ya bata su ko yana musu addu'a mummuna annabi sallallahu alaihi wasallam an kawo masa kuka akan dausawa an dauka kamar zai bude baki ya musu addu'an Allah ya halakar da su da ya bude bakinsa ya ce ya Allah ka shirye da dausawa ya Allah ka shirye da su in za ka yi addu'a kada ka yi rowan addu'a ka yi addu'an kirki shugabannin ka in sun gyaru kai ma za ka ji dadin gyaruwa su da wannan gurin mun nan ka tafarin masallacin nan da kuke gani da wannan babban haraban nan mai girma gwamnan jihar borno senator dr alimadi sharif ya gina wannan gurin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baitan fil janna lalle ne a faɗi gaskiya akan kowa duk mutumin da ya aikin alheri a faɗa dukkan mu ƴan uwa ne musulmai to wannan gurin shi ma yana daga cikin santocin musulunci nan gaba ba wannan shine zuwan malam farko ba insha Allah nan gaba ma zai sake zuwa kullum kofofin wannan masallaci a bude yake ba santan kabilanci bane wannan gurin ba santa ne na fakewa da business santa ba ne domin akwai wasu santoci za a ce santa ne amma sai ya zama kamar business santa ne wannan kamar irin masallacin indimirin da kun sani kullum ana karban irin wannan malamin fi sabilla ana saukar da su eh a taimaka duk wani abin da ya kamata zan saboda a fadakar da mutane addini wannan santa shi ma na cikin wannan tsohon wayannan santocin ne saboda haka kullum ko malam bayanan kuma kullum ana marhaba da ku anan kowane kabila kake kai dan uwa ne musulmi dan uwantaka na musulunci ya hada mu ko hutuban yau da bana nan ma na sani akan wannan ne akai ayoyin da muka karanta na cikin suratul abin nan na cikin abin nan ah, isha'i shi ma akan wannan ne magariba shi ma duka haka suka kunsa to saboda haka Allah ya tabbatar da haɗin kanmu na musulmai kuma a ah, doktor fadilatu sheikh muhammad al-muhaddis Al'imam, al'muhadir, to yanzu ya tafaddal mashkuran a cikin wannan dare mai albarka ana cewa alakabinsa dr muhammad sani rijiyar lemu ake cewa ba amma rijiyar zuma ne yanzu insha saboda za sha daga wannan Allah da don Allah saboda a samu iska ya shigo don Allah ku yi haƙuri wannan ciki din za ta tafi da yawa a yi haƙuri a zauna don a samu iska a cikin masallaci. akar wannan fa agaji su yi kokari su sa a samu space bakin kofa da window din

ha duk wanda zai tambaya sai ya rubuta amma da Allah ai tambayoyi masu ma'ana ba wanda za su kawo Gracias. Eh,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 واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون dan uwa idan ba a manta ba a jiya mun fara magana akan abin da ya shafi alharakatul jihadiyya fil asr al-hadir ƙungiyoyi waɗanda suke maganar jihadi a wannan zamanin القرآن ودم بيان التاريخ واتو أسل وقم كنجوي من توقتيا توسو براري الدنيا واندي ينزل مسلمين في الدنيا سنها بكشيوا أقوي جهادي أو ننظرم جهادي بمعنى منفقه فلسطين منفقه فلبين وفلبين mun faɗi kishmir hakanan da iraki wadda ita ba mu faɗa ba a jiya wanda a nan ma akwai mujahiduna waɗanda suke tijiya don ƙoƙarin tabbatarwa da musulmi haƙƙinsu a wannan ƙasar da kuma ƙoƙarin fitar da sojoji waɗanda suka mamaye ƙasar sojojin amurka da waɗanda suke kawance da ita waɗannan gurare duk musulmi na ko'ina a duniya yanzu ya yi ittifaki a cewa suna da jihadin dafi banda wannan muka ɗauko tarihi na aljama'at aljihadiyya ko tanzimat aljihadiyya waɗanda aka kafa su a ƙasar masar tun wajen 1970 abin da ya sama da kuma waɗanda suka jagoranci waɗannan ƙungiyoyi da abubuwan da wannan jagorancin nasu ya haifar wanda da dama daga cikin waɗanda muka ambato sunansu a jiya kun ji matasa ne na farko na biyu ɗan boko ne daga injiniya sai likita sai pharmacist sai wanda yake abinda kawai aka sani a tarihinsa ɗan kasuwa ne ba a san shi malami ba waɗannan su ne kusan suka yi ruwa da tsaki a da tun daga 1970s da ƙungiyoyin da suka kafa tanzimul jihad aljama'atul islamiyya har zuwa jama'atul takfir wal hijira wanda sunan su na hakika jama'atul muslimina to amma abinda aka fi sanin su da shi a duniya gaba daya jama'atul takfir wal hijira a jiya duk mun koro wannan tarihi ga waɗanda suka halarci zaman jiya ko waɗanda suka ji kasa ɗin jiya sun ji abubuwan duk da muka faɗa dangane da wannan abin da ya rage ba mu faɗa ba shine waɗannan matasa waɗanda wasu dalilai suka sa har suka gefa kansu cikin waɗansu tunane-tunane da wasu aƙidu da kuma ɗaukan wani manhaji wanda ya saba wa manhajin ahlus sunna kun san aljama'atul islamiyya wacce muka faɗi cewa umar abdurrahman shine amir shine shugabanta wanda daga farko jama'atul islamiyya ta fara Isma'il kandawi wanda shi ya shugabance ta lokacin da karam zuhudi, ɗaya daga cikin wannan ƙungiya suka haɗu da wani mutum da ake kira muhammad abdulsalam faraj wanda shi kuma injiniya ne da yake koyarwa a jami'atul kahira abdulsalam faraj ya nemi cewa 'yan jama'atul islamiyya maimakon abubuwan da suke yi na karantarwa abubuwan da suke yi na wa'azuzzuka da yada ilimi da taimakon musulmi taimakon kai da kai maimakon su tsaya akan waɗannan ya kamata su zo su kafa ƙungiya ta jihadi ba wacce za ta tafi falasɗin ba ba wacce za ta tafi kashmir ba ko ta tafi afghanistan a'a wacce za ta yi jihadin a cikin masar faraj abdulsalam muhammad abdulsalam faraj ya nuna wa karam zuhudi cewa ya kamata a yi wannan ya nuna masa kuma farkon abin da za mu yi shine mu ganin kashe shugaban ƙasa idan muka kashe shugaban kasa sai mu kafa gwamnati idan muka kafa gwamnati kowa zai zama ya bi bayan a lokacin shi karam zuhudi ya ce to wannan ra'ayin naka sai na je na yi shawara da majalisar shura na jama'atul islamiyya a wannan lokacin suka je suka yi mitin aka ce to an yarda a haɗe da tanzimul jihad da su aljama'atul islamiyya su zama ƙungiya ɗaya a zaɓen mata shugaba sai aka ce to a samu wani wanda jama'a suke girmamawa wani malami wanda jama'a in yayi magana ana sauraron sa sai aka ce to a sa Umar Abdulrahman wannan makaho wanda yanzu yake tsare a kasar America sai aka sa shi a matsayin shugaba a wannan lokacin da a karan farko tafiyar jama'atul islamiyya tafiya ce salafiya tafiya ce ta ahlus sunna wanda layin da suke bi ya sha bamban da layin al-ikhwanul muslimuna wanda muke bayanin su a jiya al-ikhwanul karkashin jagorancin Hassan banna su abinda suke bukata kawai musulmi musulmi kawai a haɗu ko ma wace aƙida kake kada a damu wanda a lokacin ma har shi'a suka saɗaɗo suka shiga ƙarƙashin su suka ƙunso wannan muguwar aƙidar ta at-taqrib haɗa kan sunna da shi'a akan azama abu ɗaya suka cusa cikin al-ikhwanul a lokacin a banna wanda jiya mun faɗa cewa ba malami bane wani matashi ne mai hamas wanda yake da karsashi da kishi amma bai yi karatu na addini ya zama malami ba saboda haka aka dunkule wannan abin aka ba shi karkashin wa tasimu amma kuma ba bi hablillahi ba aka ba shi wannan to saboda haka sai zama na al-ikhwanul muslimuna su ƙoƙarinsu su at-takattul shi yasa zaka ji ya ce mu kungiyar mu jama'atun ce salafiyatun sufiyya Ba za a yi salafiya sufiya a ce sunna sufi sunni sufi ko sunni shi'i shi'a shi'a sunni shi'a ba zai yi ba sunni sunni shi'a shi'a sufi sufi saboda haka su hanyar da suka kama daban ɗan jama'atul islamiyya farkon kafa ta nishaɗi ne na ɗalibai irin ƙungiyoyin ɗaliban da ka sani a jami'o'i farkon kafa ta yaya za a shigar da musulunci a cikin zukatan ɗalibai musamman a wancan lokacin da wasu aƙidu na turai musamman abin da ya shafi al wato aqidar gurguzu tana neman ta mamaye kasashen larabawa saboda haka matasan da wannan suka fara lokacin da suka gamu da al-muhandis injiniya Muhammad Abdulsalam Faraj sai ya ba su tunanin cewa ai ya kamata mu yi jihadi don haka su karam zuhudi sai suka karɓi wannan a ƙarƙashin jagorancin shi Umar Abdulrahman shi ne ya zama jagora shugaba amma ta fuskar ilimi abinda za ka iya cewa da boko spiritual leader shi dai za a je matawarinsa da sauransu amma wanda zai yi kancin tafiyar wanda shi ne shugaban majalisar shura ta gaba daya shi ne muhammad abdulsalam faraci shi wannan injiniyar domin an samu saɓani da a tsakaninsu wasu suka ce su ba su yadda ba irin su abudu zumar abudu zumar ofisa ne ofisa ne na soja da yake aiki a ɓangaren leƙen asiri ba yana cikinsu saboda haka sai suka nuna ba su yadda umar abdulrahman ya zama shugaban tafiyar ba saboda makaho ne wannan kuma tafiya ce ta gwagwarmaya ta tada kura ya za a yi makaho ya jagoranci irin wannan tafiya saboda haka wasu suka ce ai sharaɗin al'amir shine salamatul hawas a samu gaɓansa babu wanda yake da matsala wannan kuma yana da matsalar ido to nan dai suka yi ɗan rikici a kurkuku ake wannan tattaunawar a kurkukun liman turra a cikin masar wato a kurkuku aka haifi wannan tunanin saura ƙarshe suka samu haɗuwa dai akan cewa wannan ya rike spiritual leader zai ba da shawarwari ta fuskar ilimi wannan kuma ya zama shi zai kani kancin tafiyar muhammad abdulsalam faraj ganin haka ahlus sunna salafiyu na tsantsa sai suka cifta daga tafiyar daga nan aka raba wannan gari sunna wanda suke sunna suka ce wannan ba tsari ba ne wannan hauka ne sai suka fita daga tafiyar in ka duba masu a al'adiyanin al za ka ga wannan bayanin ahlus sunna salafiyuna sai suka fita ce wannan ba irin tafiyar wannan tun cikin 1970s ba wai yanzu ba ina so ku samu background na abin da kuke gani yanzu menene ya ina ya samu asali kuma su wane ne suka jagoranci abin dan yawanci zaka ji ana ta ibnu taymiya muhammad ibnu abdul wahhab waye waye waye ibnu isaimin amma baka san su waye min wara'il kawalis wa su a bayan kanta ka san ko su ne wannan shine manufar a wannan lokaci su abdulsalam faraj suka shirya kashe shugaban ƙasa suka shirya kashe jamal abdul nasir a lokacin suka yi nasara wajen kashe su kuma aka yi nasara wajen kama su su duka suka kashe shi bayan sun kashe shi su ma aka kashe su daga nan kissar muhammad farash muhammad farash ah, muhammad abdulsalam farash ta kare labarin shi ya kare wasu daga cikin wanda suke yi wannan yunkuri wasu aka yanke musu hukunci kisa wasu aka daddaure su da cewa an same su a cikin wata kungiya wacce take haramtacciya ko kuma kungiya wacce take ta'adda to tun daga wannan lokaci a cikin kurkuku sai ya kasance wasu sun fara tunanin ya kamata in sun fita jihadin nan a yi shi da gaske an kashe jamal abdul nasir anwar sadat ya zama shine shugaba jamal abdul nasir a lokacin kasashen laraba ana daukan shi a matsayin jarumi gwarzo wanda ba ya ji tsoro ya yi jagorancin yaƙi ta isra'ila kuma har ya ci nasara sai ga shi bayan kashe shi anwar sadat ya zo da anwar sadat ya zo shi kuma sai ya jagorancin kulla zaman lafiya da isra'ila saboda haka ya zama shi ne shugaba na farko da ya ziyarci tal aviv ya shiga cikin majalisar dokoki ta isra'ila ya jawabi a nan musulunci a masar ƙarfi ya ƙara ko rauni rauni ya ƙara da an saki yan jama'atul eh, ikhwanul muslimin wanda da suke kulle a kulle wanda Jamal Abdul Nasir ya kulle daga baya bayan kulla alakar zaman lafiya da Sadat yayi da Isra'ila su kuma suka nuna ba su yadda ba sai kuma kwasa su ya jefa su cikin kurkuku saboda haka auren da aka kulla tsakanin su yan ikhwanul muslimin kenan da Sadat daga wannan lokacin auren ya kare aka samu saki uku jiya mun yi maganar yahya hashim wakilin niyaba ko na'ibu wakilin niyaba lauyan gwamnati ne wanda ya yi kokarin ya samu wasu matasa ya kin samu su aƙidar su yi jihadi a lokacin aimanin zawahiri wanda kuke jin jawabansa ake cewa shine na hannun daman usama bin ladin a lokacin shi yahya hashim ya kyankasa masa maganar cewa ya kamata a masar da mu fara jihadi lokaci ya yi mu kawar da shugabanni dagutai mu tabbatar da shugabanci khilafa ta musulmi a lokacin amina zahiri ya ce a'a shi bai yadda ba Yahaya hashim ya kwashi waɗannan jama'a ya je ya fita da su bayan gari ya ce ai su sojoji ne na tabbatar da tsaro gwamnati ta turo su daga nan dagacin gurin ko hakimin gurin bai yarda da motsinsa a gurin ba ya ga take-takensu ba ba na jami'an tsaro na gwamnati ba ne sai isarwa da 'yan sanda labarin nan da na aka zo aka kama ba ta kashi duk aka karkashe su har shi ya haya hashin a lokacin aka kashe shi shi ma daga nan kisarsa ta kare aimanin zawahiri bayan kashe anwar sadat waɗanda sun kashe anwar sadat su khalid islamboli ba sa cikin wata ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin nan ba sa cikin jama'al jama'al islamiyya ba sa cikin tanzim na aljihad islami ba sa cikin jama'atul takfir wal hijira sojoji ne waɗanda suna jin haushin kawai abinda abinda sadat ya yi saboda haka suka ɗauki wani ƙudurin sai sun ɗauki wani fansa a lokacin an zo ana fareti na ranar tuna samun yanci da ƙasa su sojoji ne wanda za su wuce gaban shugaba gaban teburinsa saboda abin rawa ta ta wannan ranar to amma sun yi plan ta yadda bindigoginsu za su zama akwai harsashi masu rai a wannan lokacin suka kashe suka kashe anwar sadat bayan sun kashe anwar sadat su su shida dukan su aka kama su aka kashe su kissar su ta kare ah, wanda ya hawo bayansa shine wanda yanzu yake ci yanzu muhammad husni mubarak abinda anwar sadat ya shuka a baya na kulla alaka da dangantaka da isra'ila har yanzu yana nan anwar mubarak yana kansa koriya akan haka mubarak ya ci gaba da ƙarfafa alaƙarsa da hijima ba ji ba gani ga isra'ila abinda abdulsalam faraj ya yi da abinda yahya hashim ya yi da abinda salid islambuli ya yi ya canza wani abu ya canza komai ba an kashe rayuka na samari matasa da yawa sun tafi a tutar babu musulunci ba haka ya zo ya yi ba ba buƙatar musulunci a yi ta kashe mu ba mu yi ta taron aradu da ka a kashe mu ba wannan ne shi ne bukatar mu ba wannan ba shi yasa aka shar'anta jihadi ba jihadi an shar'anta shi ne don ku ƙara izza ku ƙara ƙarfi a ƙara jin tsoron ku amma in kai tsokana kuma ka gudu wa ya ji tsoro wanda ka tsokana ko kai kai da ka gudu jihadi shi kuma so ake yi in ka yi wani abu mai Allah ya ce wa aiddu lahum masafatun min quwwa wa min ribatil khayli turhibuna turhibuna ma'ana ka jefa tsoro sai da mana kai kake jefa wa kanka tsoron a lokacin wannan shi zai nuna maka hanyar da aka bi wajen a ce jihadi jihadi ba ita ce musulunci ya ce a ba ba haka ake jihadi su aimanu wahiri a wannan lokacin suna matasa an kama adadi mai yawa da ana tuhumar su da hannu a cikin kashe wato a lokacin anwar sadat aka yi shari'a aka samu su ɗan laifukan su bai kai na a kashe su ba ko a yi musu ɗaurin rai da rai saboda haka su aka fitar da su abudu zumar karam zuhudi duk suna ɗaure har zuwa yanzu duk da cewa sun fito da rubutacciyar takarda shekarun baya 2003 sun fito da rubutacciyar takarda su a matsayinsu na shugabanni na 'yan gwagwarmaya ƙarƙashin jagorancinsu umar abdulrahman abin da yake faruwa a wasu ƙasashe na musulmi da sunan alka'ida ba ruwansu karam zuhudi an yi hira da shi a gidan rediyon switzerland hijira abin nan miladiya ta 2003 ina a watan shida ya yi wannan bayanin albayan jarida albayan sun buga wannan bayanin da aka yi da shi a lokacin yana cewa babu abin da waɗannan masu suna alka'ida a ƙasashen musulmi da suke sa bom a can da can suke ta karkashe yara da tsofaffi da mata a kasuwanni da masallaci ya ce waɗannan rushe musulunci suke yi don haka babu ba su wanda su ne asalin fikir ka kumanta su ne asalin fikir su ne suka fara tunanin ya kamata a yi wannan tafiya ta yi tafiya babu wata samara tun cikin alif ɗari tara da saba'in ake wannan abubuwa har zuwa wannan lokaci babu wata samara babu abin da ya canza kujerar mulki ta alkahira ko kuma kujerar shugabanci ta alkahira ta canza ba ta girgiza ba yau husni mubarak shekarunsa nawa tun 1981 1981 ya ɗare kujerar har yanzu yana yana ci gaba da tsiyatafinsa duk da cewa alhamdulillah ahlus sunna sun yi kokari sun yi karfi a masar wanda a da za ka ji akwai ilimi a masar amma akwai karancin sunna ahalar sunna tun lokacin da suka zame suka kafa an shida na ilmantarwa da karantarwa da kokarin wayarwa da mutane kai akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai zamana sun yi karfi ko kai yanzu ahlus sunna ka je masar karatu sai ka ga data, wanda da babu shi muhammad isma'il muqaddam abu ishaq al-huwaini suna daga cikin waɗanda an shiɗan su muhammad ismail al-muqaddam likita ne amma saboda kokari tun a jami'a yanzu ka ga irin abubuwan da suka assasa na sunna a masar za ka yi mamaki saboda haka ta fuskar ilimi da karantarwa an ci gaba waɗannan 'yan ƙoƙarin a kawar da shugabar da ɗagutu ta hanyar amfani da makami su kuma kullum suka rikaci baya ɗan ikwanin musulmin wanda su ne farkon waɗanda suka fara wannan tunanin ɗan ikwanin musulmin wanda ita ce mafi daɗewar ƙungiya da aka taɓa kafawa a tarihin musulunci a wannan ƙarni ƙungiyar muslim brothers ita ce ƙungiyar da ta fi daɗewa tun 1929 aka kafa ta kuma ta yi ƙarfi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta shiga ƙasashen malarabawa daban-daban ta shiga suriya ko ce siriya ta shiga jordan ta shiga sudan ta shiga kasashen al-maghrib al-arabi saboda haka na dukkan kungiyoyi na ma'aikata na 'yan kwadago lauyoyi da likitoci da injiniyoyi duk sanda aka yi zaben shugabannin 'yan kwadago su suke cinyewa suka kafa asibitoci suka kafa kamfanoni suka kafa gidajen jaridu barkatai suka yi karfi wanda lokacin da suka shiga sha'anin muwajaha fito na fito da waɗanda suke rike da mulki sai ya kasance ana ta gana musu azaba ana ta kashe shugabanninsu aka kashe shi hasanin banna 1948 aka zo aka kashe sayyid kutub 1966 aka kashe abdulkadir oda mai littafin tarihi tashri'in jina'i tun cikin 1953 haka aka rika kashe shugabanninsu yara matasa kuma suna ta ƙara rauni saboda ba jagoranci sayyid kutub duk da ana ganin shine kusan rubuce-rubucensa suka rika tunzura yaran da sunan cewa su yi jihadi su kafa daular musulunci amma waɗanda suka tsaya suka yi karatun tarihinsa suka kuma ga rubuce-rubucensa daga baya da yi bayan fitowarsa daga kurkuku 1956 sun kula cewa gaba ɗaya tunanin shi ya canza tunanin da ya shiga da shi kurkuku na a fito na fito a yi rigima a ɗau makami ya san canza alƙibla kwarai da gaske in ka karanta muqaddimar tafsirin suratul an'am a cikin fi zilal qur'an da littafin sama'alin fi tariq abinda waɗannan abubuwa suke zaka ga ya ɗauko fasli guda a cikin zadul ma'at na ibn qayyim inda yake magana akan marahibul jihad zaka ga yana ta magana akan annabi sallallahu alaihi wasallama al'umma ya kafa sai da ya kafa al'umma ta musulmi wacce take ɗauke da ruhi na musulunci da zarar ka ɗauko gyara daga sama daga ƙasa to sama zai gyaru amma in ka nai daga sama za ka riƙa gyara to kana kawar da wannan wanda ya fi mugunta ne zai yi sama kana kawar da shi sai wanda ya fi shi mugunta kuma ya hai domin ƙasan baka gyara ta ba kamar wanda zai riƙa shayar da bishiya ne ta sama ba ta ƙasa ba kaga wannan hauka ke saboda haka ya kula cewa in suka ce za su yi muwajaha kullum su ake ta kashewa yaran su ake ta gallaza musu azaba suke ta ganin wahalhalu amma ba su dama ma har su tsaya su shiga cikin jama'a har su iya isar da sakon Allah don haka tun daga kurkuku ya fara tunanin ya kamata ya koma manhaji na tarbiyya manhaji na karantarwa wanda manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya bi har ya kafa daula ba da makami manzo Allah ya kafa Madina ba ko da makami ya kafa ta sai da ya kafa daula sannan daular ta yi jihadin ba jihadin aka yi ba sannan daular ta samu saboda haka sai yake ganin a ah, to tun da haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi ya kamata mu ba mu faro tarbiya da ƙasa la yukallifu nafsan illa wusaha annabi sallallahu alaihi wasallam shekara sa goma sha uku a makka yana ganin gumaka nata da uzza da waye a cikin ka'aba amma bai daga hannu ya ce zai ture ba ko ya zubo yara da zubo su bilal su khabbab ibn al-arad dan kudar bakin wake a cikin ko a zo a babbasa su in ya so duk bala'in da za a yi a yi Allah na tare da mu bai faɗa ka kuna zaton Habab ibn al-Arab ko Ammar ibn Yasir ko Bilal ko ma cikin manyan su Umar ibn Khattab su abubakar su Abdurrahman ibn Auf su Sa'ad ibn Abi Waqqas da su ne musulmin na farko farko kuna zaton a cikin su akwai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce yau ina son kan Abu Jahal ya kasa kawo masa da zai faɗa da za a samu ɗari a lokaci guda su ce duk zamu amma a wazi'in da suke ciki ba wazi'i bane na na su ce za su taɓa wani za su yi wani abu ubangiji ma bai shar'anta masa su yi wani abu ba haka aka yi ta ba su haƙuri su yi ta haƙuri su yi ta haƙuri illa iyaka su yi ta koyarwa su yi ta koyarwa ƙarshe koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam da ta yi ƙarfi lokacin da aka yi hijira bayan ya kafa daula bayan an yi tirjiya tsakaninsa da da waɗanda ba musulmi ba a badar da uhud da ahzab da ina ne lokacin da ya zo a hudaybiya zai shiga makka me ya faru cewa suka ba zai shiga ba cewa suka ba zai shiga ba ya zo kuma da sojojinsa suka ce ba zai shiga ba bayan ya gaya wa al'umma cewa ya yi mafarki ayar da malam ya karanta mana a ciki ya yi mafarki Allah ya ce da shi za su shiga za su shiga makka gashi kuma sun zo amma an ce ba za su shiga ba ƙuraisha sun ce ba za su shiga ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi sai mun shiga ko da ƙarfi ne zai iya faɗar haka shi ma yanzu shugaba ne ba na ƙasa ba kawai na duniya kuma yana da 'yan mutunsa waɗanda ba sa jiran wato waɗanda ba suke jiran ko ta kwana amma manzo Allah ya ce ba komai aka zo a yi sulhu a kan a wace yarjejeniya zai koma aka yi sulhu, wanda a zahiri su da Umar suna ga an cuce su suna ga an kware su a ce na farko ba za su shiga ba me yasa ba za su shiga ba maza Allah ce mun ji ba za mu shiga ba tun daga sunu ta sunan manzo Allah suka ce ba za a sa rasulullahi ba ai da sun san rasulullahi ne ba za su fito su yake shi ba za su hana shi ba sai dai a sa sunan shi da sunan mahaifinsa yace a saka a saka yadda suke so Muhammad Muhammad ibn Abdullah aka rubuta suka ce to babu yaƙi tsakaninmu da ku za mu tsagaita wuta shekara goma wanda ya ga dama ya shiga tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya shiga kawance da shi wanda ya ga dama ya shiga kawance da ƙurashawa kada wani ya taba wani manzo Allah ce ya yadda aka ce to daga cikin sharuɗan wanda duk ya yi ridda daga cikin musulmi ya zo makka ba za a mayar da shi ba wanda kuma duk ya musulunta daga cikin mutanen makka ya yi hijira ya koma madina annabi ya dawo da shi mace ko namiji yaro ko babba sai sai na umar abin yana kora musu zuciya manzo Allah ce na yadda wato da a ce abin zafin kai ne ce haba kun mai da wasu shashashai mu namu zo ba za ku mai da shi ba Kuna ku in zo mu mai da shi mazala ce ya yarda haka rubuta sharuɗa duk manzo ce ya yarda aka tafi a lokacin sai da Umar hankalin ya tashi ya Rasulullah ba akan gaskiya muke ba mazala Allah ce eh a akan gaskiya su ba akan ƙarya suke mazala Allah ce eh ce limaza nuqta ya tafi dinina dan me akan addinin mu za a rika wulakanta mu mazala ce kwantar da hankalin musulunci ba dan zafin kai ba ana duba me yake kaiwa ya komo wace maslaha za a bi a wannan dan lokaci da aka tsaga ta zuwa suna baya kaga wata nasara da da ba za ta yiwu ba saboda suna makotaka da wasu mutanen da sun fi karfin amma yanzu tun da an bude kofa musulunci sai kare yawa Allah ya nuna musu cewa duk wanda zai fita daga cikin mu ya koma can bayan ya yi hijira ya yi ridda wani abin da amfani in ya zauna cikin mu ba cutar mu zai wanda kuma ya yi imani ko yana cikin su ba za shi da za su iya yi akan zuciyarsa za su iya azabtar da shi za su iya gallaza masa amma ba za su iya canza masa zuciya ba imani in ya riga ya shiga zuciya to babu abin da zai canza shi yasa lokacin da Herakl bayan wannan yarjejeniya da aka yi lokacin abu Sufiyan sun tafi sham herakl na sham shugaba na daular rumawa ya sa an kirawo abu Sufiyan dan ya masa tambayoyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin tambayoyinsa da yake cewa yake ce masa shin idan wani ya shiga addinin yana ridda yana fita ce a ba sa fita ya ce to hakaza hakaza iman idan khalaqat bashashatuhu alqulub ce to haka imani yake da zarar imani haskensa ya shiga zuciya to ba da za'a kuma wani ya fitar da shi saboda haka wasu a cikinsu ba za su ana cikin rubuta sulhun ana cikin rubuta sulhun dan shi a wanda yake rubuta suhail ɗansa sai gashi ya zo cikin sarƙa mari ya yi imani ubansa ya ɗaure shi ubansa shi ya jagoranci rubuta sulhun tare da manzo sallallahu alaihi sai gashi ya zo yana ya rasulullahi ka ce ni ya rasulullahi suhail ya ce to akan wannan za a fara tabbaka sharuɗan mu manzo Allah ce yi hakuri goma to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tarbiyanci al'umma har ya kai ga cin nasara ya zama duniya tsoronsa ake ba shi yake tsoro ba ba shi yake guduwa ba sai dai a gudu in an gan shi ba a baya shayin ya tunkari kowace daula wacce za ta yi kokarin ta ta hancin addinin musulunci ya tunkari daular rumawa tun yana da rai tu mota ya shirya rundunar da za ta je ta kuma kai hari ga rumawa wanda na abubakar ya zartar da ita abin da ake cewa jeshi usama bayan wannan na abubakar ya tunkari daular rumawa a ma'arakatul yarmouk na umar ya zo ya tunkari daular farisawa har aka samu daular farisawa ta faɗi a yakin da ake kira waƙatu na hawanta musulunci ya karfi ta hanyar samar da al'umma wacce take ɗauke da ruhi na gaskiya ba ta hanyar jefa al'umma cikin haɗurra ba wannan ta sa daular musulunci ta kankama ta yi ƙarfi ta shiga duniya sai shi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci kusan rabin duniya ya dawo ƙarƙashin ƙarƙashin wa ƙarƙashin musulmi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci fi a ƙalla min nisfiƙar ƙasa da shekara hamsin ko ina ka shiga za ka samu musulunci har ya shigo a gazala ifritiya har ya shigo manya-manyan kurmuka na afirka ta haka to ƙarshen al'amuransa bayan zamansa a kurkuku yana rubuta fi zilal qur'an ya yi tunanin cewa manhajin da suka bi na farko kuskure ne sun jawo rayukan samari matasa masu san Allah da mangansa duk sun salwanta kuma babu abin da kullum cikin tsoro suke kullum cikin ɗauri suke sai ga ya kamata ya canza salo fitowarsa miyagu waɗanda suke yaƙi da addini suka ga cewa yanzu ya fi haɗari in zai yi fito na fito da wuri za a gama da shi yadda aka gama da su muhammad abdulsalam faraj aka gama da su yahya hashim aka gama da su waye su waye shi ma zai gama da shi da wuri amma in ya ɗau wannan hanyar to shine zai gama da tsarin da yanzu mu muke kai tsarin ba ruwan Allah ne saboda haka shine suka tusa masa wasu da sunan mabiyansa ne amma su rika kokarin ziga shi cewa a koma tsarin farko a ɗauki makami a fuskanci gwamnati suna so su yi wani abin da za su kama shi suke sun kama shi da laifin zai yi da gwamnati haka kuwa aka yi suka cusa masa wasu mutane guda biyu duk sanda aka zauna da suke ya kamata mu tanadi makamai zama haka ba zai yiwu ba ɗagutu sai an shirya masa ya ce kun ga ba magana ɗagutu muke ba magana karatu a tsaye a yi ilimi ce kai a yi ilimi ba zai isa ba ɗagutu duk sanda aka zo ɗagutu ɗagutu ɗagutu har ɗaya ma ya fara cewa na ma yi odar wasu makamai suna nan suna kafawa da su sai ya fito minar al-bilad risala ce ta doktora karkashin kulawar farfesa muhammad kutub Ɗan uwan shi sai kutub shi ya a kan risala sunan ta ya kutub min al-bilad da shata. a lokacin shi duk ya ta waɗannan abubuwa wanda ɗan uwansa muhammad kutub a gabansa duk aka yi abubuwa a lokacin yake nuna musu ba haka ba su kuma duk kokari suke su sashi a tarko tafiyar musuluncin a rushe ta tun bata je ko ina ba haka kuwa sai gashi an zo an kama su aka ce an same su da laifi suna kulle kullen yadda za su juyar da gwamnati aka je aka yi musu shari'a ta boge ta iska aka kashe sayar kudin tare da wasu mutum biyu ko uku tare da shi waɗannan kuma biyun da suka rika abin nan an riga an samu su kudin su account a America da Turai shi shikenan aka ɗauke su aka tafi da su can su je can su rayu su mutu a can sun gama aikin su shi yasa irin wannan tunanin wani lokaci akwai waɗanda dasa su ake wasu dasa su ake ko ba ku sani ba sun zaci cewa na sun yi rawani sun yi waye sun ci asuwaki sun yi cewa na kuɗi kullum sun fi kowa zaƙewa da zaƙalƙalewa da wucewa gaba da kakkausan harshe amma wani wasu suke wa aiki ko ba ku sani ba idan ana zaune haka nan ba wani hatsaniya ba karatun ku zai wuya har kawai a zo a kama dukan a rushe mu a kore ku ana al'umma gaba ɗaya sai ta yi bore saboda me kuka yi amma in aka ce an same ku da laifi an kama ku da makamai an kama ku da kai hare-hare shikenan al'umma ta to da amma waɗannan sun kana mutane sakat domin yan jama'atul islamiyya an yi ta irin wannan lokacin wani da ake kira salih sariya ɗan tahrir ya yi ƙoƙarin cusa wasu sojoji ƙanana matasa da waɗanda ba sojoji ba ya ce za a shirya juyin mulki kowa ku fara zuwa lokacin ana mitin na security general mitin na security da shugaban ƙasa zai zo kawai ku buɗe wuta a gurin ku kashe shi shi kenan sai mu haye jirasa abin kamar tatsuniya yara suka je wasu ma ɗauke da wuƙaƙe wasu da barandani wasu da abubuwa na shirme dan nan aka murkushe su aka kashe su aka kashe shi kansa salih sariya da karshe aka yi masa hukuncin kisa shi ma kissarsa ta kare daga lokacin a lokacin akwai wasu wanda suka yi kokarin su ma wai su kai su dau fansa suka je dan sanda da sojojin gwamnati suka kashe su a lokacin shi Umar Abdulrahman dan an samu sabani tsakanin yan jama'atul islamiyya da yan tanzimul jihad cewa abin nan fa da muke yi mu sake dubawa ana ta kashe yara muna zuga yara ana zuwa kashe su a lokacin saɓani ya kauri har sai da ta kai umar abdulrahman ya ce to yanzu yadda za a yi duk wani ɗan ƙungiyarmu ya yi azumin kafara sittin domin mun yi kisan kai bisa kuskure aka ce a yi siyamu kafara kafara tulkatar akwai sanda wazirin datiliya hassan alfi ya zo wucewa suka ce za su kashe shi in ya zo wucewa za su ɗana bam kaɗana bom a lokacin an taso yaran firamare daga makaranta bom ya tashi shi kuma ya riga ya wuce tuntuni bam ya tashi ya kashe wasu yara ya ji jiwon su akwai tarihi shima ya kashe ta in ka karanta littafin da wahiri sunan shi al-fursan tahta rayatin nabi ya faɗi kisa wanda ita ma Umar Abdulrahman ya ce a yi azumin kafara dan Allah haka jihadi fi sabilillah to ganin haka wasu sai suka janye suka fita daga cikin tafiyar ce wannan tafiya ba za ta yi wa haka ba wasu kuma suka ce mu yanzu muka fara lokacin ya barkewar yakin afghanistan 1979 lokacin da tarayyar soviet ta mamaye afghanistan da dama daga cikinsu gwamnati sai ta rika tura su can kyauta da tikiti kyauta saboda su je can kashe su zuwa can wasu sun ba da misali ko don yawanci matasan wato da kyakkyawan niyya ake jin su ana nuna musu wannan shine musulunci kuma ku ba da ku akan musulunci shine komai yara ne ƙanana ba su yi karatu ba su yi ilimi ba wasu kawai su rika wasa da tunanin su aka suka je can aka nuna musu training ga inda za su fito na fito da sojan rasha dan gurguzu wanda ya fito ya mulkushe musulmi a ƙasarsu ya kafa mulkin gurguzu kaga can sun je wani abu mai amfani saboda haka suka yi amfani a can bayan dawo wasu gwamnati ta rika kama wasu kuma tunda sun je sun dawo yanzu sun fi da hadari da can dan abubuwan da suka iya yi na makamai ko sarrafa makamai yan kaɗan ne amma yanzu sun je sun yaƙi da mafi ƙarfin daula a duniya a wancan lokacin tare soviet kuma sun dawo sun ci nasara babu shakka yanzu za su faɗaɗi gwamnati ta rika ɗaɗɗaure su ana kashe su da dama daga cikin suka fansama suka gudu wasu suka koma afghanistan inda zama wasu suka zauna pakistan lokacin da yakin bosnia ya barke wasu sai suka tafi can bayan an yi yarjejeniya da 'yan bosnia yarjejeniyar da ake kira ta dayton to a lokacin kuma yarjejeniyar ta ce duk wani bako ya fita da ƙasa suka rasa gurin zuwa suka yi ta tambele a bayan ƙasa duk inda suka je ba a buƙatar wannan ya sa tunaninsu ya canza sun ga kamar ma duk duniya an tsane su don haka kowa in yana so a yi abu kawai ya zo a yakin nan a yi jihadin nan akwai manya-manyan su wanda su suka rika rubuce-rubuce muhammad abdulsalam faraj duk da injiniya ne amma ya rubutu sunan littafin shi alfarida fil ghaiba akwai sayyid imam abdulaziz wanda yake sa nickname a sunansa abdulkadir abdulaziz amma sunansa na gaskiya sayyid imam abdulaziz shi ma ya rubuce-rubuce yana da littafin al'umda fi idad al yana da alhadi ila sabida rashad akwai abu umar abu umar wanda shi kuma ya rubuta littafin al-jihad wal ijtihad banda su akwai su da dama wanda duk yawancinsu injiniyoyi ne ko likitoci amma kuma su ne malaman su suke kanikancin fatawar yadda za a yi tafiyar zan so ɗan karanta muku kaɗan daga cikin yadda suke tunani محمد عبد السلام فرج من التافن الفريد الغائبة عندما كتش أن كشي شعل الذي ترى بسبب إن دبير أشكل التافن سينا تشوى وإن العلم ليس هو السلاح الحاد الذي سوف يخفأ دابر الكافرين وهذا السلاح هو الذي ذكره لنا المولى عز وجل في قوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ku saurari abin da yake cewa ya ce ilimi ba shi ne makami mai kaifi ba wanda zai yanke kafirci wanda zai gama da kafirai ba ilimi ba ne makamin da zai gama da kafirai shi ne makamin da Allah ce qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum ku je ku taya kasu me yake wa anan ku dingina ilimi ku damu da karatu ku damu da malamai malaman nan ba za su yi muku amfani ba ba za su iya maganin kafirai ba ku zo mu tafi jihadi shi yasa a tafiyar ba za ka ga malami ba sayyid imam sayyid imam a cikin littafinsa al'ubda al'umda fi idadul sayyid imam likita ne kamar da jiya muka faɗa likitan sajiri ne yana irin kwalliya din nan mutum fuskarsa ta mun kaɗai ya gyara masa plastic surgery sana'arsa kenan amma ya zama imam ya musu rubuce-rubuce a yanzu yana tsare a hannun a gwamnatin masar kwanaki can ya fito da takardar cewa ya yi bara'a ya fita daga wannan tafiyar domin sun bata da aimanin zawahiri da tare suke lokacin da aimanin zawahiri ya gudu pakistan sai ya ba da rukon kungiyar a hannunsa ƙungiyar kuma daga cikin alkawarin da take da shi sharuɗa ko kuma constitution na ƙungiya shine ba a neman a fita yaƙi waje afghanistan ko falastin ko waye a yaƙin da ake bukata shine na cikin gida kafirai na kusa-kusa su ne idan an kawar da su za a iya kawar da waɗancan wannan shine tsarin constitution na ƙungiyar su jama'al islamiyya ko tanzimul jihad shine muqatalatul aduwwal qarib lal ba'id lokacin da aymanu Zawahiri ya koma Afghanistan sai suka haɗa kai da Usama usama kuma yana cewa a yaƙi amerikawa da yahudawa saboda haka kaga tunanin yanzu ya canza daga ɗagutu na cikin gida zuwa ɗagutu na waje to wannan sai ta sa suka ɓata da sayyid imam kowannen su ya yi littafi ya kafarta ɗan uwansa Aimanu zawahiri ya kafarta wancan shi ma wancan ya rama sayyid imam a cikin littafinsa al'umda umda fi i'dadul udda yana cewa kama annana nara أن شغل المسلمين بأي أمر سوى الجهاد في سبيل الله في هذا الزمان كما تفعله كما يفعله كثير من الجماعات الإسلامية هو خيانة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وخيانة لهذا الدين وتضييع له abin da yake cewa mu abin da muke gani aƙidar mu shine shagaltar da musulmi da dukkan wani abu da zaka shagaltar da su ko menene in dai ba in suka ce jihadi ba suna nufin jihadi bi mafhum shamil mu a gurin mu'alu sunna mun san in aka ce jihadi kalma ce da tana da fadi akwai jihad al-jihad bin nafs al-jihad bil mal eh? al-jihad bil ilm kalmar jihadi duk ta kunshi wannan a gurin su in suka ce jihadi suna nufin kawai wanda zaka daga makami sauran duk ba jihadi bane ya ce shagaltar da musulmi da kowane irin abu ne a wannan zamanin ba jihadi ba kamar yadda wasu ƙungiyoyin musulmi suke yi ya ce wannan abin da suke yi ha'intar Allah da manzansa suke yi kuma ha'intar wannan addini suke kuma tozarta addini suke yi wannan karatuttuka da ake yi da wa'azuzzuka da ayyukan alkhairi da ake yi makarantu da waye duk ha'inci ne a gurinsa ga Allah da manzansa bata addini ne ya ci gaba da cewa inna ayya juhudin يبذل في غير سبيل الجهاد فهو جهد ضائع دول كوكري ده زائي إن ديبا جهادي بكوكرم بنزاني يتي وأي مال ينفق في غير هذا السبيل فهو مال ضائع دو تدوك يد ذا أكشي ما أوجن جهاد النام نام ما يتي وأنك أنكش بنزا يجب حشد الجهود والأموال لدفع أجلة الجهاد واجبيني أبادا دوكيا دكوكرم دو ده زائي أباير na a ga cewa an tankaɗa jihadi ya ƙara gaba alladhi ta'ayyana wanda ya zama wajibi akan kowa dan su a gurin su jihadi wajibi ne fardu aini ne akan kowane musulmi namiji ko mace wannan shine abin da ya karara a cikin littafinsa jihadi wajibi ne akan namiji da mace baya buƙatar izini baya buƙatar komai yadda ka san abinda malamai suke cewa in an ci kasar musulmi da yaki a wannan lokacin jihadu daf'i ya zama wajibi fardu ainin akan duk wani mai iko to su ma haka suke faɗa yace ta'ayyana ka tariqin shar'iyyin wahidin lil khalas fi hadha zaman shine ita ce hanya kwaya ɗaya tak wanda ita ce za a bi a tsira a cikin littafin sa al'umda fi udad al'udda shafi na 36 wato a farkon littafin yadda ya koro magana kusan babu wanda ya rage musulmi sai shi sai musulmi farko farkon littafin ni na karanta littafin shekara wajen bakwai ko takwas baya wannan abubuwan a ciki na rubuta su a cikin littafin tun shekara bakwai ko takwas baya tun kafin ma in san akwai wasu 'yan sunkuru sunkuru a nan haka ba wai don suna rubuta ba duk abin da yake gudana a duniya a yanzu ya kamata a matsayinka na wanda kake kokarin karantar da mutane ka sani ba lallai sai akwai shi a ka ba baka san juyin juya halin da zai zo ba nan gaba lokacin da nake rubuta abubuwan ban san cewa za a samu wasu 'yan taratsi su je su ɗauko irin waɗannan aƙidin da aka haife su a cikin kurkuku lokacin da ake gana mutum a azaba hankalin shi ba tare da jiya na yi magana na faɗi asbab dalilan da ya haifar da wannan abu a masar da algeria da ko'ina ne wanda in ka dubi rayuwar musulmi a najeriya babu irin waɗannan to lokacin da mutum yake cikin irin wannan matsayi wannan tsanani babu irin tunanin da ba zai zo masa ba ana azabtar da shi ana gana masa azaba a ya sa shi kamar a yi masa rataye kamar nama ƙasa ana babbaka wuta a tona masa kare ya yi ta cizonsa a yi masa tsirara a yi luwaɗi da shi a kama 'ya'yansa mata ko matarsa a zo a gaban shi a yi lalata da ita yana gani dole ne ya ce waɗannan ba su yi wannan ba musulmi ne dole ne ya faɗa dole ne ya rika ganin ya rika jin haushin kowa a gari dan me ba a zo an taimaka masa ba saboda haka suna cikin wani condition wato kamar ibnu hazm Allah ya ji kansa da hana za ka ɗauki littafinsa kana karanta sai kaga ya dirawa Imam Malik ya dirawa Shafi ya dirawa Abu Hanifa ya yi musu kwasar karin mahaukaciya kai sai ka ɗauka da wani ɗan ƙanƙanin ɗalibinsa yake wa faɗa ya kawo magana Abu Hanifa ya ce wace irin fatawa ce ta Yahudanci haka in kana gani sai ka ce kai wannan mutum ya fiye zafi ya fiye rashin tunani ya ya a imma kamar waɗannan waye baya kuskure ka faɗi kuskuren su mana ka wuce ka ce Allah ya gafarta musu to amma an karanto kuma tarihin sa sai ka ga yadda mabiya waɗannan mazhabobin suka nuna masa kiyayya da gaba mutumin da ya fito daga gidan sarauta a kurtuba babansa waziri ne ya tashi cikin shagwaba yan mata ke renansa ya tashi cikin shagwaba da jin daɗi daga baya ya karatu ya fahimci addini ya fahimci ilimi ya zo yana maganganunsa a bisa fahimtarsa malaman garin suka yi masa cahat sai da ta kai duk littafan da ya mallaka sai da aka sa wuta aka kona shi aka kore shi daga garin su shi yasa shi kuma in ya tashi sai ya musu wannan diran ma abin nan diran dukiyar to kai ba wani wanda ya maka haka kuma ka yi wa malamai haka kaga ai bai dace ba haka wanda ya ga uzurinsa sai ce eh akwai wasu asbab nafsiya akwai wasu psychological problem da suka ja shi haka to su ma waɗancan yaran a lokacin da suke wannan tunanin suna cikin wani a cikin sijin liman durra wanda shi fi kowanne kurkuku gana wa matasa azaba a masar da a sijin harbi kamar ka ce kirikira a najeriya a cikin wannan gurin fa aka rubuta constitution kudin kungiyar kada ai rashin hankali ne da rashin tunani da rashin sanin me yake kaiwa ya komo ka ɗauko littattafan waɗannan matasan da abin da suka rubuta cikin irin wannan condition din ka kawo shi tsakiyar musulmi ana zaman lafiya ana karatu ana wayarwa da mutane kai musulmi suna sanin addinin su hatta ma shugabannin da suka fandare ana kokarin shigar musu da addinin taka ka zo ka ce a'a duk a watsar da wannan kawai a shiga jeji a dau mutanen ayi waye ka dauko wancan abin ka kawo shi na akwai rashin hankali a cikin wannan littafi shafi na 36 kafin wannan ina so ina gaya muku amma farko farkon littafin ya zo ya ɗauki shugabanni gaba ɗaya ya ce duk kafirai ne ya shugabannin ƙasashen musulmi na kun san ba sa togaciya duk shugabannin ƙasashen musulmi a duniya kafirai ne a wurin abu muhammadu al-maqdisi ku je ku nemi yaran da yanzu ake ɗora ku ana ana babba su takardu ana cewa gashi su karanta su samu hujjoji na tafiyar akwai takardun abu muhammad al-maqdisi abu muhammad al-maqdisi dan jordan ne na san wasu da yawa kawai jini suke abu abu abu amma ba san aba din daga ina suke shi wannan abu din dan yanzu haka yana tsare abu muhammad al-maqdisi ba wani malami bane fitacce ba kamar shek al-albani ko isamin ko ibn baz ba kamar waɗannan ba wani dan sunkuru ne yana da littafi sunan shi al-kawashiful fi kufri daulati saudiya wai dalilai ne kwarara karara ya fito da su wanda yake nuna daular saudiya daula ce ta kafirci a gurinsa alharamai ne yanzu yana ƙarƙashin shugabancin kafirai sayyid imam a cikin al'umda fi da udda sayyid imam shi kansa kamar yadda na gaya muku ya watsar da wannan abubuwan yanzu ya yi bara'a ya ce duk ya bari to lokacin yana cikin abin yana musu kanikancin tafiyar ya zo ya yi maganar shugabanni ya kafirta su ya ce to duk alkalan da suke aiki ƙarƙashin gwamnatin su kan kafirta su ma sojoji da 'yan sanda duk wani jami'in tsaro ya kafirta domin yana kare kafirci duk wani ma'aikaci ƙarƙashin wannan gwamnati ya kafirta bil munasaba ya kamata ku fahimta aljama'atul islamiyya waɗancan da muka faɗa lokacin da suka ɗauko tunaninsu da farko na wannan sun uru ɗin ba sa haramta shiga aikin gwamnati shi yasa zaka ji akwai wani ofisa na gwamnati zaka ji akwai ba sa haramta shiga aikin gwamnati ku fahimci wannan masu haramta shiga aikin gwamnati sune yan jama'atul hijra wa takfir wanda aka fi sani da jama'at al-muslimi su kuma da suka yi wannan fatawa ta haramta shiga aikin gwamnati abinda suka yi suka ce yanzu ba lokacin jihadi ba ne lokacin hijira ne shi ne suka yi hijira kun ji dalilin hijira bayan sun kafirta mujtama sai suka yi hijira so babu jihadi a cikin tafiyarsu wannan fikira ta ta sunkuru da makami a cikin yan jama'atul hijratu wat takfir da ake faɗa su ba su da wannan amma kuma suna haramta aikin gwamnati gaba daya su kuma yan jama'atul islamiyya su ne waɗanda suke da fikira ta a fito na fito amma kuma su ba su haramta aikin gwamnati mu namu sai suka hada biyu suka kwaso aswa ma inda haula wa aswa ma inda haula sai suka tara Allah ya sauke duk kuma rashin sanin khalfiyar abin ne ba a san ta ina abin nan ya shigo mana ba ibn baz ne ya karantar da musulmi su yi haka ba shi bane isaimin ne ba shi bane albani ne ba shi bane waɗannan ma ce mu suke murji'a ka je ka duba littafan su albani da ya shekara da shekara 60 yana yi wa sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan karni na 20 babu mutumin da ya yi wa sunnar manzo Allah hidima sama da shekara 60 ba dare ba rana littafansa sun cika duniya babu inda ba su shiga ba har ya koma ga Allah har yana rashin lafiyarsa bai fi saura 'yan kwanaki kaɗan ya mutu ba yana kwance nauyinsa ya dawo bai fi kilo 30 ba yana kan gado amma yana cewa a ɗauko masa littafin aljarhu wa amma wallahi wallahi wallahi yanzu ce masa suke murji bai san aqida ba bai san addini ba yana kare shi gabanni azzalimai saboda haka sai ya kafarta waɗannan saboda haka sai ya zo to tunda demokuraɗiyya kafirci ce duk wani wanda ya shiga harka siyasa kafiri ne to da wanda duk ya shiga siyasa kafiri ne wanda ya yarda a shiga shi ma ya zaɓe shi kafiri ne haka wanda ya sa a kafiri sai ya zama na ya zama ba kowa kuma sai saura jama'a wanda ba su yi zaɓe ba sai ya ce to so kuma tun da ba su fito min yi gwagwarmaya da su wasu ma sun kafirta wa ya rage sai shi sai mabiyansa wannan shi ya sa wasu ke cewa musu jama'atu takfir ko khawarij ta nan ne suka ɗosano a ƙidar kawarijancin ba a ce kawarijin ne ta kowane ɓangare ba amma sun yi kama da su ta wasu ɓangarurruka ɓangare na farko ba malamai ba ne matasa ne 'yan zafin kai haka kawarij suke haka manzo Allah ya sifanta su matasa ne amma jahilai na biyu jahilai ne ba masu ilimi ba ne haka annabi ya sifanta kawarij ba malamai ba ne a ciki shi yasa ibnu taymiya ya ce bid'ar kawarijawa ta samo asali ne daga jahilci suna san addini amma kuma ba san shi ba sabanin bid'ar shi a wannan zindiƙanci ne ya haifar da ita saboda haka akwai wannan tashabuhin suna da tawassu wajen kafirta duk kuma wannan murtakibul kabira haka suka kafirta sahabbai wanda suke lokacin wanda suke bayan ali da wanda suke bayan muawiya da suka kafirta su kaga na ma akwai tashabuh da khawarij daukan ayoyi a sa su ba mahallin su ba nan ma akwai tashabuh zamu zo dan baku misalin irin yadda ake suke wasa waɗannan matasa da ayoyin Allah da jefa su inda bai dace ba a littafin da fi udda ya zo yana maganar tajrid training na soja na yaki na fita a yi gwagwarmaya inda ya ce wajibi ne akan kowa ba a ɗauke kowa kuma baya buƙatar babanka ya baka izini babu wani uzuri kuma da ya zo bayanin uzurrukan da za su sa a ɗauke maka tirenin sai ya je ɗauko ayoyin da suke magana a kan uzurrukan ɗaukewa musulmi jihadi la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru ulul darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idina daraja har zuwa ƙarshe kaga wannan tana maganar in aka zo fita jihadi wanda suke masu cuta makafi da sauransu babu komai sai ce wannan ayar tana nuna an ɗauki tirenin fita filin tirenin a nan ya ɗora ayar ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نسحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم كن سن لوكتشن دا آية تسوكا وسن زو سنة رسول الله taimaka mana a samo mana abin hawa mu fita jihadi ba su da abin hawa manzo Allah ce ku yi hakuri wala ala alladhina idza ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa anhum tafidu min ad-dami hasanan alla yajidu ma yunfiqun ayat ta sauka akan waɗanda suka zo suna so su tafi jihadi da waɗanda kuma ba su da lafiya suna so amma ba su da lafiya da masu rauni saboda tsufa da shekaru da sauransu aya ta sauka take nuna babu laifi a kansu sai ya kawo ta a matsayin cewa aya tana nuna waɗannan ba wajibi su fita training ba duk a wajen training ya saukar da ayoyi a cikin wannan littafin al'umda fi idadul udda dan a tafiyar gwagwarmayar bas ba a rubuta wani littafi da ya kai wannan ba in ka ga wannan wato taratsin bai san littafin ba da sauransa ba ina zuga shi ya karanta ba ne amma dai ya san cewa wannan littafin yana nan kuma shi ne suke shi yasa ma ya watakila ya sa masa al'umda madogara ya zo maganar imaratu mu'askarin tadrib inda duk za a buɗe sansanin tirenin dole a samu amir shugaba to a nan sai ya ce bin shugaba wajibi ne sai ya ɗauko duk inda ahlus sunna malaman ahlus suka yi magana akan al-imamatul uzma duk nususin da aka yi magana akan shugaba na gaba ɗaya na musulmi sai ya sauke su akan amirul mu'askar abu uh, umar abu umar a littafinsa al-jihad wal ijtihad akwai inda ya tafsirin qissat talut alaihi salam wacce ta zo cikin suratul baqara a ƙarƙashin tafsirin wannan tafsirin ba wai ibnu kasir zaka gani ba ko tafsirin tabari ko bagawi ko wani a da kwanyarsa yake tafsirin kayansa shi kuma abu umar na ba musamma daga wata ƙasa daga ina ya taho ba wato ba musamman daga inda aka jeho mana shi ba ba wani fitaccen ɗalibin ilimi ba wani fitaccen malami ba a ƙarƙashin wannan aya a shafi na ɗari da hamsin yake cewa inna harakatal jihad هي التي تربي الأمة وتبرز القيادات وتعرفنا بمقادير الرجال saboda ahlus sunna duk inda suka yi magana akan jihadi sukan hada shi da imam tahta rayatul imam babu inda zaka ji an yi maganar jihadi akan ɗaiɗaikun mutane sai dai akan daula a ƙarƙashin imam wannan shine zaka samu a littafan ahlus sunna har zaka ga suna wa naral jihad fi sabilillahi khalfa kulli barrin wa fajirin khalfa imamin barran kana aw fajirin mun yadda jihadi in dai aka tsayar da jihadi za a yi shi a bayan imam imam suna nufin ba limamin masallaci ba a suna nufin shugaba al'imamatul uzma saboda haka ahlus sunna suke cewa a ƙarƙashin kiyada ake fitar da jihad musamman jihadul talab wataƙila jihadul daf'i an zo har gidanka an kawo maka hari yi ƙoƙarin kare kanka wanda shi ma in za a same shi ƙarƙashin raya ta imam sai an fi samun ribarsa ku duba afghanistan lokacin da tarayyar soviet ta shigo musu ba su samu raya guda ɗaya ba suka zama ƙungiyoyi ƙungiyoyi kowanne kullu hizbin ba da farihuna da Allah yake faɗa kowace ƙungiya take ga ita ce ke da haƙƙi bayan an gama koyar sojojin rasha an gama kawar da gwamnatin da take mara musu baya sai ya zama sun koma faɗa a tsakankaninsu akan kujerar waye wace ƙungiya ce za ta riƙe kaga wannan yana nuna maka ashe akwai hikima ya zama an sanya jihadi karkashin raya ta imam to wannan aƙidar ta ala sunna nan yake so ya warware sai yake cewa gwagwarmaya ta jihadi ita ce za ta tarbiyanci al'umma mu muna cewa a karantar a bada ilimi can muhammad faraj abdulsalam faraj ya ce ba sai an bada ilimi ba ilimi ba zai yi maganin kafirai ba to shine nan shi ma yake cewa gwagwarmaya ta jihadi ita ce za ta tarbiyanci al'umma ita ce za ta fidda shugabanni ita ce za ta nuna mana matsayin mazaje ma'ana ana fada ana jihadin a lokacin za a iya gane a ah, to wane kai ya kamata ka zama shugaba saboda kafi jaranta <laughs> ka duba yake cewa arafna min khilalil ayat daga ayoyin da muka karanta ayoyin kisar balota da jalut yace mun gano anna daud alaihi salam baraza Dawud ya samu ya fito fili annabi Dawud bayan waƙatala Dawud Jalut bayan Dawud ya kashe Jalut fa jama'a Allah li Dawud ma tafarraqa qabla al-hadath bayna an-nubuwati wal mulk sai ubangiji ya ba hada masa abinda da bai zama a hada ba kafin haka ta faru ya hada masa annabci da mulki wa atahu Allahu al-mulka wal hikma wa 'allamahu mimma yasha kun je da yake istinbadi tafsirin ayat wato Dawud bai zama shugaba ba sai da ya kashe Jalutu ma'ana sai a cikin wato gwagwarmaya ta yaƙi ƙura ta lafa aka ga wane ne ya fi kisa sannan sai a sami shugaba ya ce na'am inda ma qatala da Dawud alkafira kafira Jalut kanat muqaddimata al yayin da soja Dawud ya kashe kafirin nan Jalut a lokacin ne aka fara gabatar da zaɓensa a matsayin shugaba sai ya ce katala ya yi kisa fajtabahu Allah sai Allah ya zaɓe shi sai ya ce fahal aqila mashayikhuna hada katala katala katala ya ce shehunanmu malamanmu kaga ashe malamansa ba sa tare da shi ce malamanmu sun fahimci katala katala katala kuwa sai ya ce falaita mashayikhuna yu'iduna lana tafsira wa tajliyata kalimati katala ce muna buƙatar malamanmu shehunanmu su sake maimaita mana tafsirin kalmar katara wato abin da yake so ya gaya maka dole ne sai sun fito an yi kashe-kashe sannan za a gane shugaba su daina cewa a samu shugaba a tafaka nan ko ba shugaban kawai a je a tai in aka ga wanda ya fi kisa sai a ce kai ne shugaba dan Allah da haka musulunci ya kafu fi sabilillah karanta tarihin musulunci da haka ya kafu sukan yi mummunar fahimtar maganganun malamai sau tari ko kuma su malami ya yi magana ga abin da yake nufi su yi wani guri da maganarsa mai littafin al'umda fi idadul udda shafi na 91 tas'in da biyu يكتوى إن من أعظم واجبات الطائفة المنصورة في هذا الزمان هو جهاد الحكام المرتدين المبدلين لشرع الله ينا فدر تيوى ما في جرم واجب أكن الطائفة المنصورة كن يرد الله زي باو نسرع وانا زامن شين التتاش تياكشوا قبني وانا سكا يرد سكا تنزى شرع الله سيكام غندن ما لمي نوانا زامن أكن بكنشي دا أبن دبا الله يسوكر بسيئتي فأما عن واجب المسلمين نهو هؤلاء الحكام المرتدين فهو كما قال القاضي يا سيتي أما أبن ديك واجبي أكم مسلمي جنجنا رسوا قبل ننصر سكا يرد أبن ديك واجبي يتي كمر يند القاضي يا ديك تشوا سيأكام كان القاضي يا فلو ترى عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه ونسب إمام عادل إن أمكن ذلك فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجبت عليهم القيام بخلق الكافر سيأتي أبن ده يزم واجبي أكم مسلمين سيئة يو دنغنر شواء قبل ننسو سيئة مريان ده القاضي يجيكي شواء إذا أكذا أشو قبا مسلمين زي شرع ده شرع الله سيكم الطراء عليه كفر سيكافر يزود غبايا bayan da an zaɓe shi a matsayin musulmi kuma zai tsaye da shari'ar Allah ana shari'ar Allah sai kawai ya kafirci sai ya ce na yarda ko ya ce shi zai canza wa musulmi shari'ar su ko ya zama dan bid'a sai ya ce to ya sau kamar wato automatically ya sauke kansa kuma bisa biyayyarsa a lokacin ta faɗi wajibi ne akan musulmi su tashi su fitar da shi su kafa wani imam adali in amkanahum zalika in za su iya idan ba za su iya ba to waɗanda za su iya wajibi ne su cire mutumin da yake kafin sai ya ce to abinda musulmi yake wajibi akan su su yi dangane da shugabannin su kenan ka duba maganar qadiyya na farko yace falau tara'a alaihi kufrun kaga ashe da musulmi ne kamar ƙasa ce duk musulmi ne mu muna da constitution na addini na shari'a na komai sai muka zaɓi mutum akan shi zai zama mana shugaba kawai da ya hau sai ya ce shi ya yarda ya koma kiristanci <laughs> kaga wannan magana dole ta zo nan. a'a daman can ba musulmin bane ko ko daman can ba musuluncin ake yi ba kun san tun daga faduwar khilafa ta usmaniya wacce jiya ne cin fada da aka da ita musulmi suka samu kansu cikin wani halin da a tarihi ba su taba samun kansu cikin sa ba a tarihi ba a taba samun wata hadisa tun kafin musulunci irin abin da ya faru ba bayan faduwar daula ta usmaniya 1928 dan a wancan lokaci lokacin daular usmaniya duk ana tafiya ne karkashin shugabanci imam kuma na musulunci in ma akwai zalunci akwai rashin adalci duk wannan daman an dade ana yinsa tun daga tafiyar khilafatul rashida in ba daura umar ibn abdul aziz ba duk shugabannin da ake yi akwai irin wannan a cikin tafiyar su, zalunci rashin gaskiya cin kuɗin mutane an dade ana yin wannan a tarihi to amma ba a taɓa samun musulmi gaba ɗaya suka tattara musulunci suka watsar sai daga faduwar daular usmaniya a lokacin ne suka shiga haisa baisa alƙadi ya bai taɓa zanin wani yanayi irin wannan ba amma ya san yanayin zaman musulmi a matsayinsa na musulmi don rubewar shugaba zai ce ni musulmi ne kuma alkur'ani da hadisi shine shari'a alƙalanmu duk su ne ha'u waɗanda suka yi karatun shari'a in aka ce ana buƙatar jihadi a guri kaza zai tada raya a tafi abinda alƙadi iya ya sani a doran ƙasa ƙasa ta musulmi a lokacin sai ya ce da za su saɓi musulmi ya shugabance su daga baya ce yi ridda wajibi ne su canza shi kamar masallaci ne a ce an buɗe masallaci ga limami malami yana tsalla kuma sai ya yi ridda ba wajibi ne mamu mamu su canza shi duk da ya faɗa haka alƙazi iya saboda malami ne mai tunani sai ya sa ƙaidi sai kuma ya sa wani a irin ma wancan yanayin ba ma irin wani mu ba wanda tun lokacin da kamal a ataturk ya zo gaba ɗaya ya ilga'in abin da yake musulunci sai ya ce in amkanahum zalika in har suna da imkaniya suna iya domin wani ita ce ka'ida ta musulunci kaka ko menene musulunci ya ce kai sai idan akwai imkaniya Allah ta ta taqullaha mastata'tu wa idza amartukum bi shay'in fa'tu minhu mastata'tu alistifa a nan kamar yadda sa'idi yake faɗa a tafsiri yace za ta shiga dukkan wani babi na shari'a dukkan wani babi na shari'a sai an sa istifa'a a ciki in babu istifa'a shikenan in kana gurin da sallah ma ba za a barka kai ba ta faɗi da kanka shi yasa ibnu taymiya yake cewa ka duba najashi